هو نائب وأموره قد دبرت yau an farka daga dogon bacci. Tihaza min afari wannan na daga cikin gurabu annallaha ta'ala yanzuru sha'na ibadihi الله مي جرما دا دوكا كا نادو بالا مارين باين سا يقضي بتوبة العاصي وست جفار المذنبي دا نيما جافر مي زنبي فتتحسن أحواله وذلك أنا لتقديره تعالى ذلك حين نزوله إلى السماء الدنيا wajen wanfa da wanfa lokacin da ya sako zuwa duniya ta kusa fi kulli laila yaqulu ولذا يقول جل جلاله جل وعز يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شعب yas'aluhu man fi wanda ke cikin sama kullum roƙonsa yake yi yanzu yas'aluhu man fi samawati kullu yawmin huwa fi a kullu yana cikin aiki bayarwa yake karbewa yake dorawa yake saukewa yake kashewa yake rayawa yake halittawa yake yi ina ɗaukakawa ina ajiyewa. Hmm. Hmm? Allah ke magana. Mutane na roƙonsa. Ba ma ba, ai ma fi ga fa'ilin nan, man fi samawati wal ard. Man fi samawati wal ard yas'aluhu. Kullu yawmin هو في شأن يعطي ويمنع ويخفض ويرفع سبحان الله ويئز ويذل هذا في الساعة الأولى وأن ألوك في كانت فيها الذي والله ما عين رأت والساعة الأخرى تلوكسين ينظر فيها إلى جنة عدن وما فيها ويهيئها ينا شريعة لعباده ويعد آه، فيها لعباده ينا تتلا عين وبعين سئتا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهي أي الجنة مسكن الرسل والأنبياء والصديقين ذكر الله في القرآن بعض أوصاف الجنة الله يا أمبتو من القرآن وصد قصفوفين الجنة وكذلك ذكر في الحديث الصحيحة في الحديث الصحيحة لأجل ترجيب المؤمنين بالعمل وفيها أشياء لا تتحملها أقول الناس الجنة نا أقوى أبو بوا هم كل متعني باسي يتوقن فلذلك أخذها أخفاها أكفاها الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قوله حتى يصلي الفجر في لشهر حتى يصل الفجر يشهدها مع آمين يعني ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه كاتب لي وانا لوكتين يوم يزو أي يزو يوم ko tunawa ma ka tuna yanzu kana cikin lokacin da yanzu Allah na nan na yin magana daga wajen uku nan zuwa hudu ka tuna ka tuna kawai ko baka roƙa ba ko bacci kake kace oh yanzu fa Allah na nan na ce ina mai roƙo na ba shi ina wani wanda laifinsa ya dame shi masa gafara ina ina in har ka samu kana tunawa wata ran za ka roƙa wata ran za ka roƙa ba muna magana mutum ɗaya ne yayi ba to in kai kaɗai ka yi sauran al'umma fa tun da wani na nan ba a so a ce shi ya gaza zai ce duk yayi mutanen mu kenan in kai masa magana kun yi kaza kun ce duk mun yi amma ba mu da komai yanzu sai ba kuɗi ka ba mu za su zo ma daga gari da gari har na ce duk wanda ya sake zuwa min da gari kaza ba saurare su ka zo ka tambaye su ce to sun zo ma mota guda ce to ku bani labari mun zo neman shawara to ya zan ba ku shawara ban san ku ba ba sai na san matsayin da kuke ciki ba sannan zan ba ku shawara ku haɓaka kaza sannan kaza da kuke bai da amfani ku sauke shi sannan ga kaza ga kaza ku yi shi ban san ku ba ko ba ni labari taurayon su tashi sai bayani muna da kaza muna kaza muna kaza muna kaza sai ka ce musu saboda dai kasu ma irin wannan kwatsan sai ka ce musu to ku ba ni labarin hanyoyin da kuke bi na samun kuɗi su baka labarin hanyoyin da ku ba ni labarin hanyoyin yadda kuke kira su baka abin da suka baka to ku bani labarin littattafan da kuke karantawa su baka labarin abin da ake karantawa sai ka ji duk ba komai amma ka ɗauko kana ba su ya kamata kuna da kaza ya kamata kuna da kaza kana iya awa ɗaya kana magana babban su in ya tashi duk ina hanyoyin mu bi to zaka zaka na gaddama da su ne ana na ku faɗa min baka faɗa min ba ai na ce kaza baka faɗa min ba ai na ce kaza baka sai ka ce dan ba ka ƙara ai gobe wasu ku za su zo saboda sun zo neman shawararka amma mutakabbirai ne bin ma'anar kalima su suna ɗaukan suna da dukkan komai kawai yanzu abin da suka zo wurinka da ka bayi mana sai ka nan ka ɗauko ka zo kai masu. mana akwai mashkila ko neman shawara a ce mutum ka shi shawara za ka bai binta اما اخوی معصومین اما معصومین دا قسم اچین نصارا تاما اخوی وصو یون کنن گرورو امالا زی وحالا کتا منکن چیز کنسو دکا متتونی سکتارو یعنی ینزلو الى السماء الدنیا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيهِ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ هل من داء فأستجيب له حتى يطلع الفجر كما سبق ذكره في الأثر الذي رواه أبو الدرداء سيأتيانا to don me zaka na kwanan ina ruwa na na bai kare ba ba magana ko da ai santa na nan kai shuru kawai ba ai zama na ga kare ko hmm? Hmm? Eh, to wanda na ku ya kare na eh, Abdulsalam ne ku? Kawai ya kwashi kayan ka kadamu duk wanda littafin sai kare ya tashi ta ha Rajiban hmm? da yi wanda na shi ya kare ya tashi fitar babu domin yanzu rikici zai dinga kawo mana ki kwashe ina shi ina shi tafi ina shi wa qala yunus bin ubaydi inni la ajidu mi'ata khassa kaga adalai masu gaskiya ko a kansu yace ina tuna in kawo alheri dari min fisalil khairi daga hanyoyin alheri ma a'lamu anna fi nafsi min hawahid amma ni ban san akwai ɗaya tare da ni ba ba ko gane ba kun eh a da gaske ita zan kirga ayyukan alheri ɗari zan lissafta maka alheri ɗari